بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan karatu an samu matsaloli ne sakamakon daga gurin wanda suka shirya karatun ba daga gurin ni da aka ainihin wato gayyata ba na kan kungo wasu kusakurai a ciki ku ɗora laifin kan wanda suka gayyata suka shirya karatun ba gurin ni zan yi karatun ba Allah ta'ala ya shirya da mu a jiya da daddare ni na manta ma da maganin karatun gabaki daya sai da aminu ya kira da yake faɗa mun cewa maganin karatun ne yau ne da haka za a yi haƙuri da abin da zai samu ɗan adam yana da abokin gaba wanda Allah ta'ala ya kira shi ya ce masa abokin gaba Allah ya ba mu labari ya ce idh qala rabbuka lil mala'ikati a lokacin da ubangijinka ya ce da mala'iku inni khaliqun basharan min tin ni zan halicci mutum daga yinku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adamu kowane irin nau'i na ƙasa sai da Allah ya ɗiba da fara da baƙa da ja da mai ƙarfi da mara ƙarfi da dandan kuwa duk aka tattara shi sa kuke ganin mu gashi nan kala daban-daban wani fari wani baki wani shi ba fari wani shi ba baki ba wani mai saukin hali wani mai taurin hali haka abin yake Allah ya ce fa'ida sauwaitu idan na daidaita shi wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa rai daga gurina fa qa'u lahu sajidin da aka sai mala'iku ku duka ku faɗi ku masa sujjada fa sajadu ko fa sajada mala'ikatu kulluhum ajma'u mala'iku ga baki ɗayan su suka yi sujjada ga annabi adam illa iblisa shi shi dan aba yaqi wastakbar kuma girman kai wa kana min al-kafirin sai kasance daga cikin kafirai kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara a cikin suratul kahf yace wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wa fasajadu illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih yana daga cikin aljanu sai fita daga umarnin da Allah ta'ala ya bashi shi yasa Allah sai ki afa tattakhidunahu inda za ku riki wannan shedan ɗin wa zurriyatahu da kuma shi da zuri'arsa awliya amin duni wa hum lakum adu inda za ku rike shi da shi da ƴan uwan shi a matsayin masoya koma bayana bayan gare ku makiyari Allah sai ce bi isa na badala tar da abinda azzalimai suka ainihin wato canza Allah ya ce masa ya iblis ma man aka anta zuda lima khalaqtu bi yadai me yasa ba za ka sujjada ga abinda ni na halicce shi da hannuna ba shaidan sai ya nuna annabi adam ya ce Allah ya ce astakbarta an kunta min al-ali kayi girman kai kana ganin kana daga cikin madaukaka ne qala sai ya ce ana khairun min ai wanda ce in duka an gaida shi ni na fi shi domin khalaqata ni min nari ni ka halicce da wuta wa khalaqatahu min din shi kuma ka halicce shi da ƙasa Allah ya ce masa fakurut minha fa innaka rajim ka fita daga aljanna ta kai korarre ne daga ra'amarta wa inna alayka la'anati ila yawmiddin akan ka akwai tsinuwa ta har ranar tashin alkiyama qala sai shedan ya daga hannu yayi addu'a yace rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun Allah ka mun jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa Allah yake masa je ka fa innaka minal mundari kana daga cikin wanda ne majinkiri ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci sananne da wannan malamai suka ce duk mutumin da kuka ga kan gare mu Allah sannan kuma ya nemi abu a gurin Allah kuma Allah ya bashi istidraji ta lala Allah yake masa wannan yasa Allah yake zarni ku kyale ni umman yukazzubu bi hadal hadith da duk wanda ya karyata wannan Qur'an sanastajriduhum zan wa mutum ta lala in kama shi min haythu la ya'lamu ta inda bai taɓa tsammanin dan kama shi Allah ya ce wa umli lahum ina musu jinkiri ne inna kaidi matin dabaran Allah tana da girman da in ya shirya ba wanda isa ya ainihin wato tsallaki ta a wannan lokacin shi dan su yi rantsuwa yake fa bi izzatika Allah na rantsi da buwayarka la ubiyannahum ajma'in ni kuma sai na fatar da su gaba ki a suratul nisa'i Allah yake la'anahu Allah Allah ya tsine wa shi dan shi kuma sai yace la attaqidanna min ibadika nasiban mafu wallahi sai na riƙi wani rabu mai yawa wanda ka wajabta musu sun shi bauta wala udillan nan wallahi sai na batar da su wala umanniyan nan, wallahi sai na dinga sa musu kuri mutum bai da tabba zai shekara goma amma yana lissafin abin da zai shekara ashirin mai zuwa wala amuran nahu kuma sai na dinga umurtu su wala yi kunna azanan al'am wala amuran na hunfala ya zai yirun na kalkan layi wallahi sai na umarce su sun dinga canja halittar Allah yanzu a ƙasashen duniya da yawa ci gaban ya kai gaba ana maganar shafe-shafen mai ba ne mace ta canza. a'a yadda kuka san idan mota ta hatsari ake kai ta gurin kwanabitar a dakinan a kankara nan a kokanan haka ake a fuskan mata yanzu a duniya za ki je irin wannan wuraren ga fuskoki nan da yawa wata mai faɗi wata doguwa wata mai dogon hanci wata mai matsakaicin hanci irin fuskar da kike so ta irin ta za ki zaɓa sai a je a kwantar da ke wani guri a kokarin a ɗan ƙaramin har sai fuskar ta koma irin wannan wannan duk yana daga cikin tagayyar khalqin lahi canja halittar Allah duk abin da kuka ga Allah ya yi shi to akwai hikiman da ka sa yi shi haka a bar shi haka da an canja kuma za a samu matsala kuma ana samun ainihin wato matsala shi yasa matan da suke zuwa su je su shafe-shafe jikinsu ya canza ku je ku tambayi likitoci ku ji da zarar mace ta samu matsala ko na ciwo ne gurin ɗinke fatar ba yakan ba likitoci wahala saboda an canja abin da Allah a tsare shi bai kamata a canza shi to wannan ana yin wannan sannan ya ce Allah ya ce wa man yattaka bi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina wanda ya riƙi shaidan ya zaman tu ya riƙinci al'amarin sai ya tsali Allah da wannan mutumin ya yi hasara Allah ka raba mu da hasara duniya da lahira sannan Allah ya ya ido shaidan zai ta musu alƙawari ko yumanniyin zai ta sa musu guri Allah ya ce wa ma ya ido kuma shaitan illa gurura dukkan wani alƙawari da shaidan zai wa mutane ruɗu ne dan ya taɓa wa babanmu annabi adamu bai cika ba ke ma yanzu in ya muke ba zai cika ba wallahi a cikin suratul isra'i lokacin da Allah ta'ala ya maganin cewa ya halicci annabi Adamu ya halicci annabi Adamu bayan ya ce mala'iku su duka su masa sujjada suka yi sai shedan sai shedan yace ara'aitaka kai Allah baka gani ba wanda yake nuna wa da hannu shine Allah subhanahu wata'ala kun san karshen rashin mutunci kenan mutum ya kalli Allah yana cewa kai Allah baka gani ba هذا الذي كرمت علي ينون أن آدم يتشي ون ون كثيفي تان أكنسا لئن أخرتني إلى يوم القيامة والله إن كان جنكلي حزوا ما ننتاشن القيامة والله فينا هلك زرع الشقباكي ليس في إنك الله يتما فاذهب ومن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا جيكا da kai da duk wanda ya bi su to ranar alkiyama kuna da sakamako na jahannama kuma sakamako cikakke Allah yake wastaziz man istata'ta minhum bi sautika ka fizge duk wanda ka samu dama a cikin su da sautinka malaman tafsiri sun ittifaki a nan gurin cewa man istata'ta minhum bi sautika shine al-mizya kayan kiɗa kiɗi dama annabi ya ce yana daga cikin alaman tashin alkiyama shine kayan kiɗa za su yawa akan hanya yanzu kiɗa a gidan rediyo kiɗa gidan tv kiɗa inda har a masallaci kiɗa ake yi a makabarta ma idan an je rufe mutane yanzu kiɗa ake wani suka ga ya zo da wayarsa ringinta ɗin kiɗa ne an kama gawa ana ƙoƙarin sata alamu shi kuma an kiɗa shi ka duk kiɗa yana tashi duk a makabarta masu sa tun a kiɗa su sa masu abin nan haka ake masu kunnawa a gidaje su ta ji haka ake wannan shine sautin shekar sannan Allah ya ce wa ajilin alaihim bi khaylika wa rijlika ka kai musu hari da sojojinka na ƙasa da kuma dawakanka sannan wa shari'un fil amwali wal auladi wa ido sannan shi ɗin zai ya mu musharaka da mu ya yi tarayya da mu akan abu biyu dukiyarmu da kuma ‘ya'yanmu duk wacce ta haifi ɗa daga cikin ku dama ɗayan biyu ko dai ta yi tarbiyyar shi yadda Allah ya iso ko kuma shi ɗan ya yi sa. shi yasa mafi yawancin yara a duniya cikin kaso ɗari kaso biyar in sun zo duniya tun daga koyon cin abinci da ka ga da hannun hagu suke fara wannan cin abinci da hannun hagu wannan tarbiyya ce ta shaidan, shi yasa annabi ya ce mana la ta'kulu shima. kada wanda ya kuskure ya ci abinci da hannun hagu a cikin ku fa inna shaytana ya'kulu bishimalihi domin shedan shine yake cin abinci da hannun hagu to ko kima yaro tarbiyya tun yana yaro ya fara cin abinci da hannun ainihin wato hannun dama an kokin kare shi to shi dan zai masa tarbiya zai dinga cin abinci da hannun hagu wannan shine ainihin wato abinda yake faruwa dan haka Allah kin sarki yace kai musharaka da su cikin dukiyarku idan kin samu kuɗi shedan ya hana ki kashe kuɗin inda Allah yake so sai inda yake so zaki kashe kuɗin kuma duk wacce ta samu kuɗi a cikin ku ta je ta kashe to za ta je gaban Allah sai ta yi bayani min aina ta sabahu a ina ta samu kuɗin sannan sai ta bayani a ina kuma ta kashe kuɗin wannan dole to shi yasa yake zai musharaka da mu wajen ‘ya'yanmu da kuma wajen dukiyarmu in kin haifi ɗashi ɗan ya zo yi baƙi-baƙi ya hana ki tafiyar da ɗan yadda Allah ya ce so idan kin haifi ɗa in kin samu kuɗi shi ɗan ya hana ki kashe kuɗin inda ya dace sai ya zuga ki inda bai dace ba sai ki ainihin wato kashe kuɗin sannan Allah maɗaukakin sarki yake iduhun, kai ta musu alƙawari amma Allah yake wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura alƙawarin shaydan ba wani abu bane ruɗu ne kawai a wani gurin cikin suratul a'raf ya ce fa bima ni. Allah saboda abin da ka batar da ni la aqudanna lahum siratal mustaqim wallahi sai na zauna wa 'ya'yan annabi adam akan hanyar kamar daidaiciya sun mala'atiyan na hummin bai na aidihi sannan sai na zo musu ta gabansu wa min khalfihim kuma sai na zo musu ta baya wa an aymanihim sai na zo musu ta dama wa an shama'ilihim sai na zo musu ta hagu wala tajidu aktharuhum shakirin sai ka samu mafi yawancin ƴaƴan annabi adam ba za su zamanto masu godiya ba ta hanyar idan Allah ya musu ni'ima su gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum in dai zan wa mutum ni'ima ya gore ta hanyar aiki mai kyau to Allah madaukakin sarki yake ni kuma sai na masa ƙari to da yawa daga cikin mutane yanzu godiyar Allah suke wa mari godiyar mari suke ma Allah ya godiyar mari take da yawa wasu zaka ga suna ta rubuto takardu a sa cikin addu'a Allah ya ba su maza Allah ya sa su yi aure daga ranar da suka samu mijin auren ya zo a wannan kwanakin auren farkon wanda za a fara tsokana rigima ne Allah idan an ce gobe ne bikin ko jibi to a yau za a taro cocktail party picnic party bala'i party tashin hankali party haka za a yi a yi kafin ɗaurin aure a yi bayan ɗaurin aure wannan mu'amalar ba ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan aiki ne na shaɗan yace wala ta aksar aktsaruhum shakirin wallahi sai na sa mafi yawancin ƴaƴan annabi Adamu. ba za su zumanto masu godiya ba wannan shine abin da shi dan ya faɗa a cikin suratul taha Allah madaukakin sarki bayan ya halicci annabi Adam yace fa qulna sai muka ce wa annabi Adam inna haza lalle wannan wa kenan shine shedan aduwan laka maƙiyi ne gare ka wali zaujika kuma maƙiyi ne ga matarka wala janna kuma min aljannati fatashqa kada ku kuskura ku bari ya fitar da ku daga cikin aljanna za ku sha wahala saboda inda laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'ara a yanzu da kake cikin aljanna a aljanna baka jin yunwa kuma ba tsare ki wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha a aljanna idan mutum yana cikin yana ciki ba zai ji kishi ba ballantana kuma ya fice waje rana ta dake shi ya kode duka babu wannan a aljanna wasu wasa ilaihi shaytanu sai shaidan ya zo ya samu annabi adam wasu wafi ya ce masa ya adam hal adulluka ala shajaratul khuld wa mulkin la bala ba zan nuna maka itaciyar da idan ka ci zaka dawwama aljanna ba kuma zaka samu mulki na har abada wannan ka'idar ita ce abin da yake hallaka mata ita ce abin da yake hallaka maza idan kina zaune a gidan miji wani ta ce za ta kai ki gurin da za a baki maganin da za ki zauna ki kaɗai har abada mijinki ba zai miki kishiya ba hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la bala idan mutum mai mulki ne abinda za a ruɓe shi da shi kenan a ce za a kai shi inda za a ba shi maganin da zai zauna akan mulki har abada ba zai sauka ba inda ku ana dawwama ai da ke baki samu ba kuma inda dawwama a duniya wani abin a zo a gani ne da wanda ya fi cancanta a dawwamar da shi a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akala minha da yazo ya sa ru'u sai suka ci wannan itaciyar Allah maɗaukakin sarki daga karshe ce su fita bayan sun fita daga cikin aljanna da annabi adamu da matarsa da kuma shaidan sannan Allah yake cewa qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu ku sakko daga gidan rahama ta ku zo duniya da kai shaidan da kai annabi adamu da matarka hawa za ku zo duniya sashen ku yana cikin sashi amma fa in ma ya asiyannakum minni hudan in shirya ta zo daga gurina a huda ya fala yudillu wala shiga. duk mutumin da ya bi shirya daga gurin Allah wadda Allah ya turo annabawa da ita to ba zai bace ba sannan ba zai sha wahala amma Allah ya ce wa man a'rada an zikiri idan na turo da doka wanda ya kawo da kai daga doka ta mace ne shi ko namiji to fa inna lahu ma'ishatan dankan wannan mutumin yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal a a'ma kuma ranar alkiyama sai mun tayar da shi makaho Allah madaukakin sarki ya kiyaye yana daga cikin abin da yake taimakawa a yanzu maza suke shan wahala mata suke shan wahala shine bijire ma dokar Allah subhanahu ta'ala na ayi aki na bari a bari wannan ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba a ainihin wato sha wahala kenan hadisi ya tabbata daga Abu musal ashari Allah ya ƙara masa yadda yace annabi ya ce idan asbaha iblisu idan aka waye gari wannan shedan din da muke magana a kansa bassa junudahu sai ya turo jama'arsa cikin mutane idan ya turo jama'arsa cikin mutane fa sai ce man adalla al-yawma musliman duk mutumin da ya samu wani musulmi yana kan aiki mai kyau ya batar da shi ya daina to albasu hutta zan dauki wani kambu wani kira na girmamawa in sa masa yana zaune ya ji wa ahadum sai ɗaya ya zo sai ya ce lam azal bihi hatta atqa walidahu da ka tura ni in je in yi aiki da je na samu wani da wani ban baro ba sai da na tabbatar da wani da babanta sun saba fa qala sai shedan yace ku an yabarrahu ai yayi kusa zai zo ya dawo ya ci gaba da masa biyayya wa yaji'u ahaduhum ɗaya daga cikin shedanin sai ya zo gurin ya ce lam azal bihi hatta tallaqa mar'atahu da na je na samu wane da wane ban baro ba har sai da na sa wane ya saki matar shi fa ya kula sai shi ya ce yushi ku an yi zawwaja ai zai iya auren wata wa ya wa ahaduhum dai daga cikin shaidanin sai ya zo fa ya kula sai ce lam azal bihi hatta asharaka da na je ban bar wane ba sai da na sa shi shirka da Allah fa ya kula anta anta sai shi ya yace lallai kai ne ka fitantanta da matsayi a na wani ya zo ya ce da na je ban baro ba sai da na sa wani ya kisan kai sai ɗan ya ce kai ma kana da matsayi a guri na matso sai wa'annan masu irin wannan nau'in na aiki sai ɗan ya ɗauki kambu ko kiram na sarauta na girmama su ya ainihin wato samu su Don haka wani hadisin daga alimam imam Abu na al ya yace annabi ya ce inna iblisa qala rabbi. rabbih ɗan ya faɗa ma Allah subhanahu wata'ala yace bi izzatika wa jalalika Allah na rantse da buwayarka da girmanka la abrahu agawi bani adama ma damatil arwahu fihi ba zan gushe ba ina batar da ƴaƴan annabi adamu matukar akwai rai a jikin su fa qala Allah sai shi kuma Allah yace fa bi izzati wa jalali ni kuma na rantse da buwayata da kuma girma na la abrahu aghfiru lahum mastaghfiruni ni kuma ba zan gushe ba ina wa 'ya'yan annabi adamu gafara matuƙar sun nemi gafara daga gurina to wannan karatun da nake so in yi wasu abubuwa ne ɗaiɗai har kusan guda hamsin wanda ɗan adam yake riƙewa su zama masa sababin samun gafara daga gurin Allah jabir ɗan abdullahi yake cewa inna iblis ya da arshahu alal ma'i alal iblis yakan ɗauki wato karagan mulkinsa ya ajiye a kan teku wannan gurin da turawa suka yi suka yi suka yi su je gurin suka kasa a teku wannan suke ce masa babula angul malamai suka ce ba wani guri bane gurin da shedan yake ajiye karagan mulkin sa ne idan gari ya waye thumma wa yab'athu saraya sannan sai ya turo kananan rundunonin shi fa yaftatinuna an-nas dos dinga fitin mutane fa a'adamuhum indam indahu manzilatan a'adamuhum fitna duk mutumin duk wanda ya fi girman fitina a cikin shaidanu to shi ne kuma ya fi girman matsayi a gurin shaidan ya ji wa ahaduhu ɗaya in ya zo zai ce ban baro ba sai da na sawa ne ya aikata kaza kaza in ya faɗa abin da sai shaidan ya ce ma sana'ata shin ai ba kai komai ba sun bai ji wa ahaduhu wani in ya zo sai ya ce ai na yi kaza na yi kaza na sawa ne ya yi kaza shaidan ya ce ba kai komai ba har sai wani ya zo sai ya ce ma siraktuhu hatta farraftu bainahu wa bani mar'ati ai da naje na samu wani da wance suna zaune lafiya ban baro ba sai da na san yadda aka yi saki ta shi yasa matan kirki yanzu suke nasiha ga maza bi cewa ai musu nasiha wani lokaci idan babu kuɗi sai kaga maza sun cika faɗa to wani lokaci shedan yakan yi amfani da wannan gurin raba aure kuma babban ɗaya daga cikin gurin hatta masu sihiri Allah ya ce suna rabawa tsakanin mata da ainihin wato su. kamar yadda yace wattaba ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa wa ma unzila alal al-malakaini bi babil haruta wa ruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al wa suka dinga koyo gurin masu sihiri abinda za su raga tsakanin mace da namiji don mutum ya zo ya faɗi wannan labarin sai shaidan ya matso da shi kusa da shi safiya bint huyai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana rasulullahi mu'takifan Allah yana itikafi fil masjid fil ashr al awakhir a masallaci a goma na ƙarshe a cikin watan Ramadan tace fa ataytuhu uzurahu laylan sai na je wajen annabi na kai masa ziyara da daddare yana itikafi wa indahu azwajuhu a gurin manzan Allah akwai sauran matansa ta ce fata haddasu inda husa atan muka tattauna irin tattaunawan mata da miji da manzan Allah na wani lokaci sun makuntu fankalab sannan sai na tashi zan biyo gida a kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'i da ya sai manzan Allah ya taso tare da ita don ya raka ta ta ce wa kana maskani fi dar usama bin zaid gidana inda nake zaune yana gidan usamatu dan zai manzon Allah ya kamo hannun matarsa safiya suna tafiya kamar rajulani min al-ansari sai wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina sai suka zo wuciya falamma ra'ayin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga annabi asra'a sai suka yi gaggawa dan su wuce fa qala lahum sai annabi yake musu ala risalukum ku tsaya sai yake hazihi zawjati safiya wannan ga ta kuganta da kyau mata ta ce safiya da wannan malamai suka ce Allah da yake inna ba'da ni ismu sashin zato zunubi ne akwai kuma sashin zaton da yake gaskiya ne duk mutumin da bai so a zargin sa to kar ya bude makanta kofar zargi kina zuwa ɗakin saurayi ku shiga ciki ku kulla ɗaki in aka miki zargin sai fasu ƙaci to ke kika da amma an baki zuwa ba abin da ya haɗa ki da a miki zargi mutum ne bai shan giya sai ya je ya zauna teburin masu shan giya su an kawo musu giya suna sha shi kuma sai aka kawo masa coca cola yana sha sai wani ya zo wucewa idan ya je ya ce ya gan shi yana shan giya don Allah ya yi ƙarya wannan zargin da aka yi masa waye ya ja ba shi ya ja ba me ya kai shi zama teburin da ake shan giya to shi yasa ranar nan na shiga hayu ina fitowa sai muka kilashin da wani malami ya ɗauko mata guda biyu a baya ɗaya a gaba to bayan na wuce ya wuce wajen da daddare wajen ƙarfe uku na asuba sai yi min test cewa na gan shi da mata da wance da wance da wance ke matan shi to wani sai ya ɗauki waya ta yana duba sai ga teku sai ce waye wannan sai na ce masa malam wane sai ce to me ya faru wannan teku sai na ce masa kaza kaza wannan ka'idar ita ya aiki da ita duk abin da mutum zai ya kore ma kansa zargi to ya kamata ya qala sai suka ce subhanallahi ya rasulullahi wa kabura alaihi ma zalika suka wannan abin yi musu girma a wata ruwayan sai manzon Allah yake ce musu man kuntu azunnu bihi falam akun azunnu bidaka suka ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kuntu azunnu bihi abinda na kasance ina zato da shi falam akun azunnu bika a wata ruwa sai annabi yace inna shaytana yajri min ibn adam majarad dam abinda ya sa na tsaye da ku nake muku bayani kun gan ku nan kowa yadda jini yake gudu a cikin jikin shi haka Allah ya ba shi shaidan ikon jini ya shaidan ya shiga cikinsa ya gudu shi yasa a cikin ku nan ba wanda yake da kulki ko kokara ko wani abu wanda zai iya rigima da shaidan dan Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shi yana ganin ku ta inda ba ku ganin sa duk wanda kuke rikici da shi kai kana ganin shi shi yana ganin ka to rigima tana da sauki amma idan shi ne yake ganin ka kai baka ganin sa to wannan rigimar tana da wahala to shedan da zuri'arsa su suna ganin mu amma mu ba ma ganin su rigimar tana da wahalar gaskiyar gaske to shi yasa ba abin da zai ba mutum kariya daga wannan sai ruku da addini yadda ya kamata Allah ya sa mutum ya ainihin wato gama da duniya lafiya shedan yana da abubuwa kamar haka kamar yadda muka ce yana da ƴan uwa Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura sannan shedan yana da zuriya kamar yadda muka ce sannan yana da his yana da jama'a sannan ɗan kowa a nan gurin yana da lokacin da zai mutu amma shi ba zai mutu ba sai Allah ya tashi duniyar gabaki daya sannan lokacin ainihin wato shaidan zai mutu na haka a gurguje akwai wasu asuba guda 46 da zan yi bayani a kansu wanda sababi ne da ke sa dan adam ya tsallake ma wannan tarkon na ɗan in ya je gaban Allah ya samu gafaran Allah abu na ɗaya shine tauhidi da kuma rashin shirka idan an ce tauhidi shine bauta ma Allah shi kaɗai kar a yi masa kishiya gurin bauta Anas dan Maliku yake cewa manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya faɗa a hadisul qudsi yace ya ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya inda dan adam zai je wa Allah da cikin ƙasa na kusakurai sannan ya haɗu da Allah har ya mutu bai taɓa yin shirka ba manzan Allah yake cewa la'ataituka bi ha maghfira ni kuma sai na zo maka da cikin ƙasa na ainihin wato gafara abin da ke raba tsakanin Allah da bawa shine shirka yau mutane da yawa sun fantsama gurin neman duniya maza da mata samari da tsofaffi shi yasa annabi yake duniya ba za ta tashi ba sai an samu ifadatul ma kwarara kuɗi akwai lokacin da za ki cire zakka sai kin je kin yi sallama da mutum kin ce masa ga zakka ya ce a gaskiya ban da bukata amma da daidai kika kawo da ina so amma yanzu ban da bukata saboda kowa yanzu ya tashi sai dai kuɗi akwai wani abu da yake da ban tsoro nan gaba in na samu lokaci zan yi magana a kanta akwai wani fim da yan primason suka yi wanda na ga kaso na mawaƙa a ciki na farko kenan akwai na masu mulki akwai na 'yan kwallo duk wani wanda kuka gani yanzu ya shahara a waka to za ku ga yana da alaka da wannan kungiyar ta kuri masu mace ko namiji suna da alamomi da ake gane shi su da su akwai haka duk mawaƙin da kuka ga yana waka ko da ɗan hausa fim ne ko ya yi haka da hannunsa to wannan shine 666 alama ce ta wannan kungiyar ba za ka shiga kungiyar ba sai mutum ya yi sa'in ɗin kan shiga aljanu ta yadda duk abin da suke so ka yi za ka yi su kuma duk abin da suka ke so su yi maka na ɗaukaka ko na kuɗi za su akwai wasu daga cikin mawaƙa ma su masu bayani a kan abin idan sun zo suna waƙar wallahi ba su suke ba aljanu suke shi yasa za a iya cire muku muryar mawaƙin da kuma muryar aljanu sannan akwai haka alama ne na ainihin wato bautar wannan abin ga duk mutumin da yake cikin ƙungiyar shi yasa wanda ya kalli waƙoƙin Michael zai ga Michael Jackson tun yana yawo ɗan ƙarami idan yana waƙa yana yin haka tun yana yawo ɗan ƙarami zai shiga wannan ƙungiyar baban shi ya siyar da shi ya yi sanin ɗin kai shiga aljanu da aka duk wannan waƙar da kuka ga da rawa Michael Jackson yake wallahi ba shi ke ba aljanu ne kuma duka wannan saboda ainihin wato harkar neman duniya saboda haka sai ku kiyaye wannan shine abu na farko ki tabbatar kina da tauhidi sannan ba ta haɗa Allah da wani wannan ɗaya daga cikin alamomi ne na wanda ya riƙe su zai samu gafaran Allah abu na biyu shine al-mutaba'atu lis-sunnah biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karki zaman tu yar bid'a akwai maza a sunna akwai mata a sunna akwai maza yan bid'a akwai mata yan bid'a Allah ya kiyaye duk wannan taron na maulidi da guje-guje da waye da waye za ku ga da su ake akwai yaron da ya iya duka mandiri ya iya buga gangar coci da bajujala ya iya duka gangunan nan da ake buga ya iya buga amma abin mamaki da na tsaye da shi na ce ya karanta amma bai iya karanta amma ba amma ya iya dukan ganga to ki tabbatar kina rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na biyu da ke sa dan adam ya samu gafaran Allah wannan yana da gaske da haka Allah madaukakin sarki yace ma annabi kul in kuntum tuhibbuna Allah in dai mutanen duniya da gaske suke suna san Allah to ƙarya suke Allah bai yadda suna san shi ba har sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu a nan ƙasar ko ta ɓangaren aure idan aka kalli mutum aka ce masa ba sunna ba ne me ake nufi shine ɗan da ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba to haka in kina rayuwa a duniya ba akan sunnar annabi ba kina rayuwa ba akan abin da ya dace ba wannan shine abu na biyu abu na uku shine yin shahada a gurin daga addinin Allah manzon Allah ya ce li shahidu inda Allah sitti isali mutumin da zai shahada a kashe shi gurin daga addinin Allah yana da ɗabi'u guda shida na farko yi gufar lahu fi awwal dafati jinin da zai fara tun kuɗowa daga jikin shi to za a yi masa gafara sannan wa yara maq'adakum min aljannati tun kafin mutum ya koma zuwa ga Allah in dai ya mutu akan hanyar Allah wajen daga addinin Allah sai an nuna masa an ce ga inda zai zauna aljanna sannan wa yujaru min azabil sai an tsiratar da shi daga azabar qabr abu na hudu wa ya'manu min al-faza'il akbar lokacin da za Allah zai sa ayi busa qahu sama da ƙasa kowa ya firgita shi Allah sai ya bashi aminci ba zai firgita ba sannan wayu da ala aslihi tajul wuqa sannan za a dauki wani kambu wani kiram na natsuwa za a sa masa a kansa wanda annabi ya ce al yaqut ta khairun min ad-dunya wa ma fiha sannan wayu zawwaju suntayn wa sab'ina min hur al-ain sannan za a auren masa in namiji ne mata 72 a gidan aljanna sannan wayu shaffa'u lahu wa wayu shaffa'u fi sab'ina min aqaribihi sai ya mutum saba'in daga cikin danginsa a lahira abu na uku shine algazo fi sabilillah yaƙi akan addinin Allah ko da mutum bai mutu a kansa ba abu na hudu almautu ala shahada shahadataini mutum ya mutu yana furta kalmar shahada ma a itqanin qalbi tare da abinda bakin ka yake faɗa kuma zuciyar ta yadda haka ne wannan yana daga ciki abu na shida wanda ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah Shi taɓa wallahi. tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wani mutum ya zo ya tambayi al’imamu Abu Hurairah ya ce masa me ya taqwa sai ya ce masa idan kana tafiya a hanya akwai ƙaya ya Ya ce kauce mata yake ko ya tsallake ta ce su wannan shi ne taqwa duk sanda kika hango abinda Allah ya haramta ko ki kauce ma abin ko kuma ki tsallake abin ya zama to baki da alaka da wannan abu tsoron Allah shi yake janyowa Allah ya sanya albarka cikin rayuwar mutum ya ce walau anna ahlul kura, da a ce mutanen wani gari amanu za su yi imani wata sannan su ji tsoron Allah su yake la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardi da mun bude musu ƙofofin albarka sama da ƙasa da haka malamai suka ce da Allah ya ce baraka da yayi amma sai bai ce baraka ba sai ce barakat in kina tsoron Allah babu abin da naki Allah ba zai sanya albarka a rayuwar shi ba wannan tsoron Allah ne ya ja wa na Hafsa yar gidan na Umar lokacin da annabi ya sake ta yana sakin ta sai ga mala'ika Jibril ya zo ya ce Allah ne ya turo ni Allah ya ce a faɗa maka sakin da kai mana na Hafsa bai yadda ba sannan na biyu Allah yana ba da umarni sai an dawo da ita na uku saboda fa inna ha nana hafsa tana azumin nafila da rana kawama kuma tana tashi ta kiyamun laili da dare kuma sannan matar ka ce a gidan aljanna sai an dawo da ita ba wani boka ta ba ko wani wa'a'a Allah ta tsaya mu sai Allah ya tsaya mata bisa ga ka'ida na wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja duk wanda ya ji tsoron Allah namiji ko mace sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa ainihin wato mafita to shi yasa a matakai daban-daban Allah ne ce mana ya ayyuhan nasu kana khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa lita arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa girma a gurin Allah ne wanda ya fi bin tsoron Allah sannan Allah madaukakin sarki sai ya ce tilkal jannatu allati nunqu ibadina man kana tsakiya" aljanna wacce Allah zai gadar da ita mutum zai je shiga ne idan yana da tsoron Allah wajen riga ya ce mana ya bani adama kad anzalna alaikum libasun liwari sawatikum warisha sai ce mana wa libasu taqwa zalika khairun rigar tsoron Allah ita ce rigar da tabuwa wajen guzuri Allah ya ce mana wa tazawwaru idan mutum ya tashi zai yi guzuri yayi tafiya to yayi guzuri amma sai Allah ya ce fa inna khairaz zadi taqwa mafificin guzuri shine guzuri na tsoron Allah za ki tashi daga nan garin za ki tafi can gari to ya kamata ki rike guzuri to akwai babbar tafiya a gaban kowa shine tashi daga duniya zuwa lahira kamar yadda wanda ya tashi daga nan garin zai je can garin ba guzuri zai sha wuya to wanda ya tashi daga duniya zuwa lahira ya tafi ba guzuri wallahi shi zai sha bakar wuya kuwa shi yasa Ali bin Abi Talib ya ɗibi wasu mutane suka tafi makabarta bayan ya yi gaisuwar da ake a makabarta ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutanen kirki mu ma in Allah ya so muna nan zuwa sai ya kalli na kabarin sai ya ce musu al'amwalu al'amwalu qusimat dukiyoyin da kuka tara kuka mutu kuka bar mu magada an raba idan ke mace ce mijin da kike aure da shi shikenan yanzu kin mutu an ji an danna ki a kabari sai ya auri wata mata idan kina da mota yanzu wannan matar ta haye motar ki idan kina da wasu takalmi da kike sa kina kwaskwas a matsayin ki na hajjiyar birni wata mata ta zo ta sanya takalmi gwalagwalan da kike sa wata ta sa zinarin da kike sa wata ta sa ko mai kike amfani da shi yanzu wata ce za ta ci gaba da sai suka ce masa ai waɗanda kake magana da su a cikin kabari ba sa yi ya ce wallahi yanzu da nake magana suna jin abin da nake faɗa sai dai Allah ba zai ba su ikon su mayar mana da masu ba kuma ya ce wallahi da Allah zai ba su ikon su dawo mana da magana da sai sun ce laqalu inna khayra da taqwa wallahi mafificin guzuri shine guzuri na tsoron Allah wannan shine abu na ainihin wato takwas ko abu na shida shine jin tsoron Allah da haka kowa ya yi ƙoƙari wajen jin tsoron Allah gwargwado. abu na bakwai shine kashe tullaye halatto da Allah a sanda mutum duk abin da zai yi kun keɓanta daga ke sai wani saurayi ba kuwa abu da su dinga halatto da Allah da yawan malamai sun ce wasu na saba ma Allah saboda rashin sanin imani da mala'iku a lokacin da kuka keɓance da wani kuke tunanin ba wanda ya ganku ƙarya ne akwai wanda ya ganku akwai mala'iku guda biyu tattare da ku Allah ya ce walaƙar kalaƙanin insana wa na'lamu ma wasu wuce bihi nafsu mu muka halitta ɗan adam yanzu anan nan gurin kowa abinda take sakawa a ranta daga nan za ta je kaza za ta kaza ba wanda Allah bai sani ba sai yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi shi kusa da mu fiye da jijiyar shi ta wuya ta hanyar mala'ikun domin idi ya talakkal mutalaqiyani an al-yamin wa an al-shimal lokacin da masu haduwa za su haɗu mutum biyu da mace da mace ne da namiji da mace ne da namiji da namiji ne Allah ya ce ma yalfizu min qawli babu yadda za a yi wata magana ko wani aiki illa da zai raqibun fa sai tattare da ke akwai mala'ika raqibun yana kusa sannan asirin yana halarci a gurin ba wai mala'ikan dama bane sunansa raqibu na hagu sunansa asidu a'a na dama sunansa raqibun asidun na hagu ma sunansa raqibun asidun me ma'anar raqibu shine wanda ke kusa da ki asidun kuma yana halarci da ki yana halarci aikin da Allah ya sa shi kawai shine ya rubuta duk abin da kika yi daga lokacin da kika fara jinin al'ada tun daga lokacin aka bude wannan fayil din kuma wannan fayil din yana kai to sai ki halatto da Allah duk sanda zaki abu wannan yana daga ainihin wato ciki sannan bayan wannan a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa inna rajulan hadarahu al-maut wani mutum mutuwa ta halatto masa lamma ayyuka min al-hayati lokacin da ya ɗeba rayu tsammanin cewa ba zai ci gaba da rayuwa a duniya ba ausa ahalahu sai wa mutanensa wasiya yace idan mutu fadma'uli haqaban kasira idan na mutu ku tara itace mai yawa su au au au sannan sai ku kunna wuta hatta idan akalat lahami wa khalasat ila adami fakhuduha fatahnuha yace ku jira bayan kun kona ni da wuta sai ku jira wata rana da za ta zo mai tsananin iska da kuma rana sai ku je ku ɗibi rabina sai ku zuba a ruwa rabina sai ku zuba a iska wannan mutumin bayan ya yi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai da ƴaƴan suka aikata haka yana mutuwa suka kona shi da suka kona shi suka je suka ɗibi rabi suka zuba a teku rabi suka zuba a iska ana gama zuba sai Allah ya ce masa kun sai umarci abin da aka zuba a teku yace ya taru sai ya taru na tudu wanda aka zuba a iska sai aka haɗa shi Allah ya ce masa kun zamo sai mutumin ya tashi ya tsaya gaban Allah Allah ya ce masa me yasa ka yi haka yace wallahi Allah na saba maka bin tsoron kada mu haɗu da kai shi sani haka wannan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa gafara lahu sai Allah madaukakin sarki ya fi masa abu na takwas da ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala shine alqurb min as-salihina kusantar mutanen kirki yau da yawa abin da yake sabbaba lalacewar mutane maza ko mata shine ta hanyar awaye idan kika ga mace ba mazina ce ba ce ta koma zina to ki bincika ki gani za ki ga ta hanyar awaye in kika ga mace ba ta bin bokaye ta koma bin bokaye to ta hanyar awaye ne in kika ga mace ba ɗan lesbian ba ce ta koma ta zama ɗan lesbian to za ki ga ta hanyar awaye idan kika gama ta ba barauniya ba sai ta koma barauniya to duk yadda aka yi ta hanyar kawaye shi yasa annabi ya kwatanta mutumin kirki da mai sai da turare mai sai da turare yanzu da zai shigo masallacin nan ko babu wanda ya siya idan ya fita za ku da masallacin nan yana ƙarshe sannan ya kwatanta mutumin banza da mai yin kira idan mutum ya je makera inda ake ɗaukar gawayi a sa a zuba a hura wuta sannan a ɗauki ƙarfi a sa ƙarfin ya ja a ɗauko ƙarfin a lankwasa shi a yi fatanya ko adda ko makamantansu to idan kika je gurin kika zauna karanci sai kin tashi da abu biyu na farko sai kin tashi kina warin hayaki na biyu wannan falle-fallen gawayin da ake hura wuta a gurin su ya taso ya kokona miki riga to in kina zama da mutanen banza to lokacin da za ki ɗauki ɗabi'a su kina yi ke ba za ki sani ba shi yasa mun ga mutanen kirki da yawa sun lalace saboda mu'amala da mutanen banza wannan abokantakar ta jama abu talib mutuwa babu imani lokacin da bai da lafiya rashin lafiyar mutuwa manzon Allah ya zo kansa ya tsaya yana ce masa ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah kace la ilaha illallah wannan kalma in ka faɗe ta ka mutu akan ta abu ne wanda ni zan tsaya maka a gaban Allah akwai abu jahal akwai wane ne sai su kalle shi sai su ce masa a targaba an millata abin mutsalli yanzu za ka bi addinin yara ka bar addinin iyaye da kakanni daga ƙarshe ya ce a'a shi dai gaskiya yana nan akan addinin iyaye da kakanni saboda tasirin abokanai da shi yasa kowa ya kalli abokin shi in ke mace ce ki kalli kawai ki gani kawa ce wacce kullum tunaninta aina ake karatu aina ake alheri to wannan kawai kirki ce rike ta in kokawa ce wata kullum maganar ta harkar duniya ya za a sharholiya da wani ki rabu da ita za ta kai ki zuwa ga mahallaka ko Allah ya kiyaye shi yasa Allah ya ce al-akhillau yawma idan ba'duhum li ba'din adun illa al duk wata soyayya da kuka san an hada an yi ta a nan duniya wanda suka yi wannan soyayya ranar alkiyama za a tashi sashen su yana kin sashe ne sai yake illa al-muttaqina sai dai masu tsoron Allah wanda suka gina soyayya su akan bin Allah da kuma yadda za a kauce ma saban Allah wannan shine abu na takwas abu na tara man amana wa amala salihan duk mutumin da ya imani ya aikata aiki mai kyau dama shi mutum duk abin da zai yi na kyautata alaƙarsa da Allah in ba shi da imani wannan aikin ya yi aikin banza to ana buƙatar sai mutum ya yi imani sannan sai ya biyo kuma imanin da aiki mai kyau guri sama da hamsin Allah a cikin ƙur'ani in ya faɗi imani sai ya faɗa aiki mai kyau in ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati in ya faɗi imani sai ya faɗa aiki mai kyau da ya ce wal asri sai ce innal da lafi kusurin sai ce innal ladina amanu wa amilu salihati in ya faɗi imani sai ya faɗi aiki mai kyau dan haka akwai alaƙa tsakanin imani da kuma aiki mai kyau duk mutumin da ya ce ya yi imani sannan aka gan shi baya aiki mai kyau Da wannan akwai tanakuri a cikin al'amuransa Allah madaukakin sarki ya kiyaye abu na goma da yake sa ɗan adam ya samu gafaran Allah shine man aznaba mata ba mutumin da zai yi zunubi ya tuba wa alima anna lahu rabban yaghfiru ba ya san cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubai so da yawa akan yi rashin sa'a wata tana wasu laifuffukan ana cikin wa'azi sai ta ɗauka wani ya lallaɓo ya faɗa ma malam halin da take ciki ne da saboda haka ba wani wanda ya faɗa kawai karatu ne ya zo kanki kowa in ya ji an faɗa matsalar sai ya ɗauka ya gyara Allah da ya ce mana wasari'u ku yi gaugawa ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin zuwa ga wata aljanna aljannan mutum daya a babu kowanne ta kai fadin sammai bakwai da ƙasai bakwai a cikin ku anan waye ya san fadin sama bakwai da ƙasa ta bakwai to Allah sai ce yayi tattalin aljanna ga masu tsoron Allah daga ciki ya ce alladina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين سيتي والذين إذا فعلوا فاحشة سوني وإن إن سكا أيكة وني جنجمي من ذنب سيتي مي أو ظلموا أنفسهم كو سكا ظالم سكا وكانسو ذكر الله سيسو تنا الله تهنير ونن ساقن سكي بادي دي بني سي نداما سي بقين تكي لا فاستغفروا لذنوبهم سيس داو سنيم غافر الذنوب سأبرن الله Allah ya tambaya yake wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dama waye yake gafarta zunubi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu wannan shine abu na goma mutum yayi zunubi ya san cewa yana da ubangijin da ke gafarta zunubin ya koma gurin Allah dan Allah ya yafe masa wannan ɗaya daga cikin dalilai ne da ke sa dan adam ya samu gafaran Allah shi yasa gurin tuba malamai suka ce bahaushe ya ce matar da take na tuba ma ba ta rasa miji duk matar da za ta yi wa mijinta laifi ya zo yana bayani ta ba shi haƙuri ta nuna ta yi faɗi daidai wannan matar rabuwa da ita yana da wahala kuma ko an raba da ita za ta sake miji amma irin miskinan matan nan kamar wata mata da aka kawo kes ɗinta ta ma mijin laifi yana faɗa kamar zai fashe sai ta tambaye ta ce ka jawo shi ne sai ce ke ma kin san na jawo shi shi a tsammanin shi za ta ba shi haƙuri ne sai ta ce to ka mutu ba to irin wannan kun irin waɗannan matan suna da wahalan zama in ba haka ba irin wannan ce ba za ka rasa ta da kulu ko da yashi a fuska ba Allah ya kiyaye abu na goma sha ɗaya da ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah shine almuhafazatu ala salawatul khams kiyayewa akan salloli guda biyar da cika ruku'un su da kuma da su an mana bayani an ce akwai matan da idan suna sallah sai mace sai ta zo ta ɗaura girki idan ta ɗaura girki ta ta sallah ta yi ruku'u a ruku'un ne za ta buɗe za ta je sai ta buɗe tukunyen miyar sai ta ɗanɗana ta ji gishiri ya ji koma giyadi sai ta rufe tukunyen miyar kuma sai ta kuma dawowa ba wajen sallah take kun ga wannan akwai wasa da addini ƙwarar gaskiyar gaske a ciki to mai sallah ganawa yake da ubangiji subhanahu wata'ala ana buƙatar ya zamanto ainihin wato yana da natsuwa sannan da yawa yanzu mutane in ka ajiye su ya ake ruku'u mazan ma akwai matsala ballantanawa mata mace za ka iya ganin ta tana zuwa karatu islamiyya ta iya karatun ƙur'ani ta iya wataƙila ma wata hallararci amma abin da yake na ibada mai sauƙi in ka tsare ta kace ke maka bayani ba ta iya ba saboda abin yana da alaƙa da kunya ita kuma tana jin kunya sai tambaya ba ta iya ba shi yasa na Aisha tace Allah ka ji kan matan Madina saboda kunya baya hana su tambayar addini in dai abu ya shafi addini to ballanta na bayan da abin yake da sauki mutum da a wannan ba sai ya rubuto inda ba sunansa za a faɗa ba waye ne wannan matsalan wannan yana daga ciki da haka yana da kyau a kiyaye da ainihin wato sallah da yadda ake cika ruku'u da sujjada kan mutum ya dinga yin kotan kursiya shine kuf kuf kuf nan da nan mutum ya gama sallah ya tashi kamar yadda wani yana sallah ya ga wani ya zo zai sallah bai wuce minti biyu ba har ya gama sallar sai ce a ka ya gama sallar sai ya motsa motsin ɗin shi ya ce a to sallah ga mai ƙarfi wani abu ne a shi tun da yana da ƙarfi yana ganin ai sallah ba wani abu ne wanda za a yi wato ɓata lokaci to wannan ba a buƙatar wannan abu na goma sha biyu shine almu'azzin mai kiran sallah a nan ƙasar ne aka tamfa aka ce ma duk wanda yake kiran sallah sai ya talauci shi yasa za ku ga mafi yawancin gurare sai ku ga wanda suke kiran sallah wanda ba su da abin yi amma mutum ya je kasar saudiya ya mai kiran sallah ya fi matsayin minista a najeriya a gan shi da katuwar mota da katon gida kuma mai kiran sallah ya shi yasa ba a kiran sallah a can ma sai ka je kakuwa haddu diploma ana zuwa a je a yi kiran sallah akan kiran sallah kala daban-daban da ake kuma kuna jin yadda ladanan suke ainihin wato kiran sallah to shi yasa annabi ya faɗa yake na aqwalun nasu a anaqan yawmul qiyamah masu kiran sallah sun fi kowa tsawon wuya ranar tashin alkiyama malamai suka ce wannan tsawon wuyan da za su zamanto suna da shi na kyau ne ba na muni ba domin shi balarabe in yana so ya siffanta mutum kyakkyawa ne ma sai ya kira su yake masa ya gazala ya kai barewa barewa kuma tana da tana da dogon wuya wanda duk mun yarda dogon wuyan barewa ba na muni bane na kyau ne to wannan yana daga ciki, na ka an mijinki ya fara kiran sallah ya daina ki masa wa'azi cewa akwai hadisai sama da arba'in da annabi ya faɗi maganan falalar kiran sallah ya koma ya ci gaba da yi har malami ma suka yi saɓani tsakanin ladan da liman waye ya falala akwai da yawan malamai da suka tafi cewa ladan ya fi liman falala a masallaci domin in mutum ya kira sallah iya inda sautin sa ya je da ɗanyen abu da busashe sai sun masa shaida gaban Allah sannan abu na goma shine na goma sha uku man azzana wa salla fi makanin munazilin anin nasi khawfan min al mutumin da yaje wani guri ba kowa watakila a daji ne ya kira sallah shi kadai ya sallah shi kadai saboda jin tsoron Allah to wannan mutumin yana daga cikin abin da ke sa a samu ainihin wato ladan Allah subhanahu ta'ala). sannan bayan wannan abu na sha hudu shine al-azkaru ba'da al-azan zikirin da ake yi bayan kiran ainihin wato sallah kun san annabi ya ce idan sami sami'tumul mu'azzina fa Kulu misla ma Kulu. in kun ji mai kiran sallah ya fara to ku faɗa abin da yake faɗa sai guri biyu in ya ce hayya ala sala da hayya ala fala mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah iya nan ba a ƙara sa a ce illa billahi al-ali al-azim a'a la haula wala quwwata illa billah in ya gama zaki karanta ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu da irin su raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad rasulan sai allahumma rabb hadhihi da'wati tama sai salatin annabi to irin wannan shine annabi yace man qala hina yasma'ul mu'adhdhin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad rasulan sai wannan mutumin an gafarta masa zunubinsa sannan bayan kin gama idan kina da matsaloli kina da addu'a da zaki akan buƙatar ki annabi ya ce duk mutumin da ya addu'a tsakanin kiran sallah zuwa ikama Allah madaukakin sarki baya ne da wannan addu'a da haka sai ki tsaya sai ki roki Allah buƙatar ki da Hausa in motoci kike nema sai ki ce Allah baki mota takwas abu na goma sha biyar wanda ke sa a samu gafaran Allah shine man tawadda a misla wudu'i rasulillahi mutumin da ya alola irin alwalar manzon Allah sannan ya yi sallah raka'a biyu bai kuma yi zancen zuci ba wanda yake da alaƙa da duniya tunda kika yi alwalan kika zo kika fara sallah har kika gama abin da yake da alaƙa da lahira kawai kike tunani to insha Allah in kika gama wannan sallah Allah ya gafarta miki saboda haka in kin je gida sai ki gwada amma shedan mafi yawanci yakan tunawa mutane al'amuran su nema idan suna cikin sallah in kin aje wani kuɗi kin rasa a ina kuɗin yake da kin fara sallah sai kina miki aga inda kika ajiye kudin haka shi dan yake sannan abu na shashi da ke sa dan adam ya samu gafaran Allah akwai at-ta'minu fi salat idan mutum yace amin a cikin sallah hadisi ya tabbata daga al-imam Abu huraira a cikin sahih Muslim da kuma sahih Bukhari annabi ya ce idza qal idza idza amana al-imam idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai annabi yace fa aminu kuma ku ce amin sai ce fa inna man wafaqa ta aminuhu ta aminal mala'ika ghafira lahu duk wanda ya ce amin kuma amin din sa sai daidai ta mala'iku a lokacin an gafarta masa saboda haka kar yi wasa da cewa amin cikin sallah annabi ya ce babu abin da yahudawa suke ma al'ummar musulmi hasada akan shi irin faɗar amin amin da kike cewa shine abin da aka roƙa cikin suratul fatiha Allah madaukakin sarki ya karba abu na sha shida shine al-ittisalul yawmil juma'ati wal istidad lahu mutum ne wanka saboda sallar juma'a da kuma yin shiri akan sallar juma'a kenan idan ke ba za ki je idi ba kina da miji kika taimaka masa wajen yadda zai yi wanka da kuma kin tsiya tafi masallacin juma'a to kina da sakamako mai kyau don annabi ya ce man dalla alal khairi ka fa'ili duk mutumin da ya nuni akan aikin alheri to kamar wanda ya aikata ainihin wato aikin alheri din annabi ya ce la yaghsilu rajulun yawmal juma'a babu wani mutum da zai wanka ranar juma'a wa ya tatahharu mastata'a ya kuma yi tsarki gwargwadon iko wa ya zihinu min duhuni aw ya masu baitihi mutum ya ainihin wato sanya turare sannan ya fita masallaci fala yufarriqu bayna ithnaini da ya fita bai tsaya ya tsugumi ba ya raba tsakanin mutane guda biyu suka yi rikici sannan ya je sallah a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yafe masa zanubansa daga wannan juma'a zuwa ainihin wato wannan juma'a shi yasa maza masu kokari wasu za ku ga tun karfe 10 suke zuwa masallacin juma'a masallaci da yawa tun karfe goma suke fita su tafi da haka mijinki in yana fita neman abinci su bakwai a sati to ranar juma'a sai ki dan dinga ba da shawara ya kamata ki dinga zuwa masallaci da wuri dan ya saurari alherin da ake zuwa da shi kafin zuwan liman wannan yana taimaka abu na shida ko na goma sha bakwai bakwai sha takwas shine as-salatu fil jama'a sallah a cikin jam'i in kina da miji bai zuwa sallar jam'i to ki masa ba a je ji tsoron Allah ya dinga zuwa sallar jam'i ya daina miki sallah a cikin gida wannan yana daga cikin abin da da yawan mata suke sakaci a kansa abu na goma sha tara akwai hilakus zikiri Halƙa ta zikiri duk inda ake karantar da addini kamar irin nan masallacin da za a tara mata a yi musu karatu malamai suna ce masa halka ta zikiri abinda za a zo a karantar da ku a ce muku ga abin da yake halal ku kiyaye ga abin da yake haram ku kiyaye to ana kiransa halka ta zikiri shi yasa al Abu Hurairah ya wuce ta kasuwa ya ga mutane ana ta siye da siyarwa sai ya ce musu ga gadon manzan Allah can ana rabawa kowa ya je karɓo nasu sai mutane aka watsi a kasuwa sai aka zo masallaci da aka zo masallaci ba a ga kowa ba sai aka ga wasu na karatun qur'ani anan wasu na karatun hadisi anan wasu na karanta kaza anan yana tsaye yana jiran mutane mutane suka dawo suka ce mun je masallaci ba mu ga kowa ba sai ce da kuka je masallaci ba ku ga wasu mutane ba ya qara'un alquran suna karantun alqur'ani suka ce eh mun gani ba ku ga wasu mutane ba yatazakaruna al-halal wal haram suka ce mun gani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu wani ya ce musu ai wannan shine gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk inda kika da an ce ga wani karatu za a yi to gadon annaba za a raba sai ki je ki ɗibo ki. wannan shi ne abu na goma sha tara abu na ashirin shi ne at-tasbihu wat-tahmidu wat-takbiru wat Halilu. yawaita tasbihi ga Allah da kuma tahmidi da takbiri da kuma tahlili ɗaya daga cikin dalilan da yake sa mutum ya samu gafaran Allah inda da lokaci tasbihi yana da falalashi shi kadai tahmidi alhamdulillah shi yasa wancan hadisin annabi yake cewa walhamdulillah wa subhanallah fadar alhamdulillah da subhanallah tamla'a ma baina as-sama'i wal ardi suna cika tsakanin abin da ke sama da ƙasa idan mutum yana faɗa shi yasa har akwai tasbihin da annabi ya faɗa ma yake duk bala'in da mutum yake cikin rayuwar nan idan yana yin tasbihin nan zuwa ga Allah sai Allah ya fitar da shi daga cikin wannan bala'i Yunus bin Matta wanda Allah ta'ala ya tura shi garin Nainawa ya je wa mutanen garin wa'azi ya je ya fara wa'azi ya fara wa'azi mutanen sai ba su yadda da wa'azin ba to sai ya bar garin ba tare da Allah bane ya masa umarni ya ce ya bar garin shi kuma Allah a ƙa'idarsa in ya tura annabin shi mutane suka ƙaryata shi in Allah ya ce masa ya tashi ya baggara to Allah ya kiyaye bala'i ya zo mu mutane ya zo ya shiga cikin jirgi sai aka ga kwale-kwale tana kangal-kangal sai suka ce to bi yadda aka yi a nan gurin akwai adi akwai gudajjen bawan da ya gudo daga mai gidansa to shi kuma shi, bawa ne na Allah ya baro wani aikin Allah da Allah ya sashi sai aka ce a yi ƙura'a sai aka yi ƙura sai ta faɗo kan yunus bin matta sai aka yi wacce wannan ya kama nan wannan ya kama nan aka ɗauke shi aka wurga shi cikin ruwa ana wurga shi cikin ruwa sai allah ya turo wani ƙatin kifi sai ya haɗe shi shine allah ya ce wa zannuni ma'abucin kifi shine yunus bin matta In zahaba mugadiban lokacin da ya tafi ya bar mutanen shi yana mai fushi saboda ya zo musu da saƙon Allah sun ki karɓa Allah ya ce fa zanna allan ƙadira alaihi sai tsammani ba za mu takura masa ba wana da fi zulma sai dinga kira a cikin duhun wannan kifin yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wannan tasbihin da yake yi Allah yake walaula annahu kana min al-musabbihina ba dan wannan tasbihin da yake yi ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun da ya zauna cikin cikin wannan kifin har ranar tashin alkiyama duk koyon da zaki shiga masifa da bala'i ba za ki kai wanda kifi ya haɗe ba kuwa to duk bala'in da kike ciki da masifa da bakin ciki da ki zauna kina munafincin mutane kina gulmar wannan ki zagi wannan ki hasada wannan ki shiga ɗaki ki ta karantawa ba adadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma sannan kike karanta ki samu yaqini a zuciyarki cewa halin da kike ciki sai Allah ya sanya miki mafita Allah zai sanya miki mafita wannan shine shi yasa za ku ga idan an gama sallah farkon abin da ake yi akwai subhanallahi akwai alhamdulillahi akwai allahu akbar sai mutum ya cika na ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan abu na goma na 21 da ke sa dan adam ya samu gafaran Allah akwai addu'a inda rasdi min ruku'i addu'ar da ake yi lokacin da aka dago daga ruku'i annabi ya ce idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidahu da ƙulu Allahumma rabbana wa da mutum ya ɗago daga sujjada ko daga ruku ya ce sami Allahu liman hamda shi yasa liman yana faɗa shi ma mamu suna faɗa wanda suke bin su sallah ga wannan lokacin sai annabi yake duk wanda wato Allahumma rabbana wa lakal hamdu din sa sai daidai da ta mala'iku an gafarta masa sannan al-muhafazatu ala as-saff al-awwal was-thani fi kiyayewa akan sahu na daya da na biyu ta ɓangaren maza kenan sannan kiyayewa akan sahu na ƙarshe ta ɓangaren mata maza da suke fara sahu na farko a masallaci amma mata an za su faro sahu daga farko ƙarshe suke fara da haka duk matar da kika ganta a sahun ƙarshe a masallaci ba mana ce yanzu ba an fahimta a yanzu ba yanzu ba yanzu duk wanda ka ganta a baya to daga baya ta idan an zo sallah a zamanin annabi maza na zuwa masallaci mata na zuwa duk wanda ko gan shi a sahun gaba namiji to ya zo da wuri haka duk matar da ko ganta a baya to ta zo da wuri to kiyayewa akan rige-rige wurin ainihin wato zuwa din wannan yana daga ciki shi yasa ku dinga ba mazan ku shawara wanda suke da zama ko saurayi kuke da shi in ya zo gurin ki zance lokacin sallah ki sa mu ido ki gani yana zuwa masallaci da wuri ko bai zuwa in bai zuwa ki ba shi shawara daga nan ma za ki gane cewa fa lallai akwai matsala mutum ya zo tun kafin ya aure ki amma yana wasa da sallah irin wannan ne sai an yi auren an je ki tashe shi da asuba a yi sallah ya ce wallahi zai fasa miki bakin kika ƙara tashe shi Allah ya kiyaye sannan bayan wannan sai salatu tasbi da yawan mutane sun saye mun tambaya akan salatu tasbi tunda an samu lokaci zan yi bayani akan ta yanzu duk wanda ya min tambaya akan salatu tasbi sai in ce masa ya nemi karatun da muka yi a nan masallaci na da na warware matsalar kuma zan yi ta zan yi bayani a aikata yadda Allah zai sa wasu su gane in wasu sun gane sai su bayani ga waɗanda ba su gane wannan hadisin na salatu tasbih malamai da yawa sun yi bayani akan ya inganta ko bai inganta ba wannan hadisin imamu tirmizi da ibnu Majah shek Muhammad Nasir Din Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami shine hadisi na dubu bakwai da da tara hamsin biyar sannan al-Imam Abu Dawud ya roki wannan hadisin da imamun Nasa'i da ibn majah daga abdullahi dan abbas sannan sheikh muhammad nasiruddin albani ya kuma inganta hadisin a cikin sahihul jami hadisi na 7937 sannan wa al alwadi'i muqbil bin hadi alwadi'i a cikin ay asai fi sahihil almuslim fi ma laysa fi sahihayn a hadisi na wato 582 abu rafi yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa annabi ya ce ga abbas Allah ya ƙara musu yadda abbas yana matsayin mahaifi ne wurin annabi ya ce masa ya ammi ala asilu laka ala ahabu laka ala amfa'uka ba zan sadar maka zuwa ga abin da zai maka amfani ba kala sai ce masa bala ya rasulullah ya ce eh ka faɗa min abin da zai maka amfani kala sai ce masa ya ammi salli arba'a raka'ati kai sallah raka'a nawa hudu taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi a raka'a ta farko da raka'a ta biyu da ta uku duka in mutun na farko zai karanta fatiha was sura sannan mutum zai karanta sura fa idan qadatil qira'atu idan mutum ya gama karatun fatiha da karatun sura ba a faɗi kowace sura ba ko qul huwallahu ne kika karanta to sai ki ce Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wa la sai ki faɗa 15 marra sai ki faɗa su 15 ina fata an fahimta so nawa so 15 bayan kin gama karatun Fatiha da sura kafin ki ruku'i zaki karanta subhanallahi akbar walhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah 15 marra sha biyar. idan kin karanta su goma sha biyar shi ne ƙabal an taka gabanin ki ruku idan kin karanta su goma sha biyar kafin ki ruku sun marka sannan sai ki ruku. idan kika yi ruku fa kulha ashara sai ki faɗa su goma a cikin ruku. ga goma sha biyar ga goma nawa kenan a an farko kafin ki ruku idan ki karanta sha biyar bayan kin yi za ki karanta wannan Allahu akbar walhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah 15 marra na farko kenan kafin ki tafi ruku'i na biyu bayan kin tafi ruku'i ki karanta goma wanda shine biyar. sun marfa ra'asaka sannan in kin dago daga ruku'i kafin ki tafi sujjada za ki karanta goma ya zama nawa kenan talatin da biyar an fahimta yi idan kin karanta wannan kafin ki tafi sujjada sun masu sannan sai ki sujjada idan kin yi sujjada sannan sai ki karanta su goma ya zama nawa arba'in sun marfa ara'asaki sannan sai ki ɗago kanki daga sujjada idan kin ɗago kanki daga sujjada sannan sai ki karanta su goma ya zama nawa hamsin da biyar idan kin ɗago kanki daga sujjada sannan in sun marfa ara'asaki fa ƙulha ashara sun masjid saniya sannan sai ki sujjada ta nawa ta biyu sannan sai ki karanta su goma ya zama nawa 65 sannan sai ki dago kanki daga sujjada idan kin dago kanki daga mi sujjada ko sannan sai ki ainihin wato karanta kuma su goma ya zama nawa an fahimta yi to in kin yi sujjada ta biyu da kin dago daga sujjada ta biyu ba sai miƙewa su ci gaba da sallah ba to lokacin da kika dago daga sujjada ta biyu za ki miƙe kafin ki miƙe sai ki zauna sai ki ƙara karanta goma wannan shi zai baki wato tasbihi saba'in da biyar a kowace raka ita ake ce masalatu tasbihi. ina fata an fahimta an rike kuwa eh an rike kuwa to bari mu yi shi ba sai mun karanta ba idan kin tashi za ki yi sallah za ki karanta fatiha za ki karanta ne sura to kafin ki ruku'u za ki karanta goma sha biyar ba shi ba ne na farko goma sha biyar ko idan kika yi ruku'i a ruku'i za ki karanta nawa goma ya zama ashirin da biyar ko idan kika ɗago daga ruku'i an fahimta a yi za ki karanta nawa goma ya zama nawa ya zama talatin da biyar ko sannan sai ki sujjada idan kika yi sujjada za ki karanta nawa goma sannan sai ki ɗago daga sujjada idan kika ɗago daga sujjada za ki karanta nawa goma sannan za ki ƙara komawa sujjada sai ki karanta nawa goma to lokacin da za ki ɗago daga sujjada za ki miƙe ki ci gaba da sallah za ki karanta nawa goma wannan shi zai bada ana yin tasbihi saba'in da biyar a kowace raka'a idan kika haɗa shi zai baki a kowace a kina karanta a wa'annan inda za zaki hudu zaki salatu mi'a zaki tasbihi 300 wannan ita ake ce ma salatu tasbih yana fata an fahimta an gane da maza ne da sai mu sa aikata yadda za a yi sallah an fahimta yi eh da maza ne da sai mu aikata a nan gurin yadda ake ainihin wato sallah eh <laughs> kaje wato kuma zan gane ka yanzu an gane haka an gane yanzu wannan ita ake ce masalatu tasbi dan mutane da yawa an sha bugu min waya a yi mun tambaya a kanta ni kuma mafi yawan lokaci ban da lokacin da zan zauna in wa mutum wannan bayanin sai in ce da Allah ya haƙu wannan ita ake kira salatu tasbi to shine manzon Allah yake cewa falau kanat dhunubaka mithl ramli ali in mutum yana da zunubai idan zunubanka sun kai yawan tekun duniya da yawan yashin duniya la gafara Allahu laka manzon Allah yake sai Allah ya yafi maka su in dai mutum zai zauna da wannan sallah sannan yake ce masa ya rasulullahi wa man yasku an yaqula ha fi kulli yawm wannan sallar da ka faɗa ai gaskiya mutum ba zai iya yin ta ba kullum sai manzon Allah yake ce masa to in mutum ba zai iya ba kullum to yi lissafi idan mutum ba zai iya ba duk sati yayi kokari duk wata yayi so in mutum ba zai iya ba duk wata to yayi kokari ko a shekara mutum ya wannan sallar su ɗaya wannan ita ce salatu tasbih da ake magana a kan ta haka yana daga cikin dalilan da ke sa Allah ya ɗan adam gafara abu na ashirin da hudu shine man salla alaihi mi'atu la na billahi kin mutu Allah ya taimake ki an ajiye gawo ki za a yi miki sallah sai kika samu mutum ɗari wanda ba sa shirka da Allah sun tsaya akan gawo ki sun miki sallah shi yasa kowa daga cikin ku ya kokari ta dinga rubuta wasiya tun kafin ta mutu daga ciki wanda ya kamata ya zo ya mata sallah ta kalli wani malami wanda ta san yana da salaha yana da kirki ta ce in ta mutuwa ne kamata ya zo mata sallah ta bar wasiya in ba haka ba ko zaki mutu a kawo wani kafin gumin dan bid'a ya sha bid'a ya kushe ya ta kan ga yake miki sallah Allah ya kiyaye na haka annabi yace ma min rajulun yusalli alaihi mi'a ba wani mutum da zai mutu a samu mutum 100 wanda ba sa shirka da Allah zo su tsaya kan gawarsa su yi masa sallah ba sai sai Allah ya gafarta masa abu na ashirin da biyar da ke sa ɗan adam ya samu gafarar Allah akwai kiyama ramadan tsayuwa da ibara cikin watan ramadan da kuma neman daren lailatul qadari imanin wa hisaban mutum yana mai imani sannan yana mai neman lada a gurin Allah al-imam abu hurairah yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu wanda ba saba ganin yayi ba mumbarinsa yana da matattakala guda uku da ya zo zai hau mumbarin da ya hau na ɗaya sai suka biya ce ragima an faradul sai suka biya ce amin ya ƙara hawa stem na biyu sai suka biya ce amin ya ƙara hawa na uku sai suka biya ce amin da aka gama sai sabai suka ce mun ka aikata abin da baka saba yi ba sai ya ce ɗabi da nake hawa mumbari mala'ika jibril ne ya zo nake addu'a ne kuma nake cewa amin abu na farko ya ce rage ma'an farajulin zukirtu inda hu falai musalli aliyya Allah ka turma za hancin mutumin da duk aka ambace ne a guri aka kira sunan manzan Allah ya ƙi masa salati Allah ya turma za hancin shi a wuta mala'ika jibril ya addu'a annabi ya ce amin shi sa da kuka saba majalisin karatu in so miliyan za a kira sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ku saba da yi masa salati ibada ne abu na biyu yace wa rajima an rajulin dakala alaihi ramadan Allah ta tirmaza hancin mutum a wuta wanda watan ramadan ya shigo har ya wuce amma bai yi abin da Allah zai masa gafara ba ni kuma na ce a yi inda akwai matan da za su jira watan ramadan sai ya zo mafi wata mafi albarka inda akwai tashoshi masu kallon fim din indiya akwai su zai akula duk masu satila sun san waɗannan akwai nbc 1 akwai nbc 2 akwai 3 akwai 4 ko haka za su yi ta kallo masu abin nan sata ma akwai tashin hausa da za su yi ta kallo wanda ba su da wannan sai ta tura a karɓo mata waranti kasar guda ashirin sai ta zo ta ce wai ai gara kallon wannan kasar ɗin da zaman banda sai ta sa wannan ta gama ta sa wannan ta gama a cikin watan ainihin wato ramadan sannan mutum na uku mutumin da ya rayu da iyayen shi guda biyu ko ɗaya amma har iyaye suka bar duniya ba ta yi abin da Allah ya zai mata rahama ba karkashin biyayya ga iyayen annabi ya ce mala'ika jibril ya addu'a ce Allah turma da hancin ta autani ma na ce amin to wannan yana daga cikin haka sai a kiyaye abu na 26 shine siyamu arafa li ghairi hajj azumi ranar arfa, ga wanda bai je aikin hajji ba hadisi ya tabbata daga al-imam Abu Sa'id al-Khudri yace annabi ya ce man sama yawma arafa duk mutumin da ya azumi ranar arafa ga wanda bai je aikin hajji ba gafara Allahu lahu sanatayn Allah zai gafarta masa zunubin shekara biyu sanatan amamahu wa sanatan kalfahu shekarar da ta wuce da kuma shekara ta gaba mai zuwa in ma Allah ya masa rayuwa abu na 26 na 27 shine as-sadaqatu ku yawaita yin sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ya leka ma wuta da ya leƙa wuta sai ya ga mafi yawancin yan wuta mata ne sai wata mata ta ce a'a malam ban da matan zamanin nan wai matan zamanin nan mafi yawancin su ba yan wuta ne mazan zamanin nan su ne yan wuta an fahimta yi saboda haka sai a yawaita sadaka shi ma haka annabi ya ce ku yawaita sadaka kuma ya faɗa ya ce tafsurnan la'ana kuna yawan tsinuwa abinda bai kamata ma sa dinga tsine mu ɗayanka ba sai dinga tsinuwa shi yasa in yaro babarsa tana tsine masa to kai hankali da shi gurin mu'amala da shi don wata rana zai shiga ɗakin ka ka tashi da daddare ka yi karatu ka koma kana baccin safe sai ya zo ya jona shi a ɗakin ka sai ta yi zafi kana bacci wallahi ya same ka ya doda nama a saboda baba ta ne masa to tafsurnal la'an mata na yawaita tsinuwa wa tafsurnal ashir kuna kafir sai ma alherin da mazayen ku suke muku jiya ina ɗaki a kwance kafin in fita daga gida na je wasu mata sun fito suna tattaunawa cewa wani ya saki matar shi kuma abin da ya kawo sakin shine in yana da kuɗi akwai zaman lafiya in ba kuɗi ba zaman lafiya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to wannan yana daga siku yawaita sadaka yadda bahaushe yake sadaka na maganin bala'i wallahi da gaske ne sadaka na maganin bala'i to ku yawaita sadaka abu na 28 da ke sa Allah ya dan adam gafara akwai imaqatul adha anit tariq duk sanda kika ga an ajiye wani abu a hanya a gidanku to ki ɗauki wannan abu sababi ne da ke sa Allah ya ma dan adam gafara abu na ashirin da 28 shine a shafaqatu war rahmatu la ma bil haiwa jin tausayi da kuma rahama musamman ma ga dabbobi kuna da hadisin da annabi ya faɗa cewa dakalat mar'atin nara fi hizbatin wata mata ta shiga wuta saboda wata magi saboda ta daure magiyar ta ciyar da ita ba sannan kuma ba ta sake ta ba ta je ta ci kwarin da ke bayan ƙasa har magin ta mutu a haka saboda wannan da aka je lahira sai Allah ya azabtar da mai magin saboda haka wannan yana daga ciki sannan bayan wannan abu na talatin shine adamu tashadur wa shahana rashin wato attashadu da kuma at shine wato musu da kuma gaba da yawa daga cikin mata wasu mun yi karatu da su a aji ɗaya a wata makaranta da yake ne mafi yawanci karatun allonai, sai daga baya ne na zo na shiga islamiyya na koyi abubuwa a ciki ban saba ba abin da bai taka kara ya karya ba sai ga ana jima. sai a ce da wance da wance da wance nan ne gurbin idan fa wata ta zo da wuri ba dama ta zauna wannan gurin ko da ko wancan ba za ta zo makaranta ba to ba sai ta zauna a gurin ba saboda bala'i haka ne ta ganin malamai suna ta a makaranta Allah yau to wannan yana daga cikin al abu huraira yake cewa annabi ya ce tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis ana bude aljanna ranar litinin da kuma ranar alhamis fa yughfaru li kulli abdin la yushriku billahi a dukkan bawan da bai shirka da Allah sai a yi masa gafara illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi sha'ana sai mutumin da yake tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba da kiyayya sai a ce an ziru ne hatta ya sai in kina gaba da wata kuma ba Allah ta saba ma ba ba sa ga maciji dama mata sun kware wurin gaba wasu sai a shekara biyu biyar ana gaba shikenan musamman ma idan ɗaya tana da aljanu to an dinga gaba ke hatta aljanun sai sun taimaka mata gurin gaba haka za a yi ta gaba to ka'idar shine duk mutumin da za ki gaba da shi ki gaba da shi ne saboda yaƙi Allah ba ya ƙi ki ba ba ki yi ma wani abu na na isha haka take tun da manzan Allah yake bai taɓa ɗaukar fansa ba in shi kai ma duk abin da zaka manzan Allah sai haƙuri ya rabu da kai kyale ka amma in mutum yana so ya ga balbalin bala'i to ya taɓa haƙƙin Allah ya gani in manzan Allah ya tashi zai magana wani lokaci fuskar shi sai ta canza daga yadda yake shi yasa take cewa manzan Allah bai taɓa ɗaukar fansa ba in shi aka yi ma'a to in za ki fushi da gaba da mutum to ki dinga yi ne saboda ya keta dokar Allah to irin wannan akwai lokacin da za su iya shata layi da mutum hakku mutu ba kwa magana da shi saboda ya taba addinin Allah ya ta ta zo ta tsokana addinin Allah kin mata nasiha kin mata magana ta kiji to tunda ba ke ta taba ba addinin Allah ta taba to sai ku shata layi ta hakku mutu ba kwa magana da ita wannan in kika je gaban Allah kin yi daidai amma in dai ke sai laifi to in kika fushi kwara ɗaya biyu to kare wuce na uku ki kuma ainihin wato haƙura abu na talatin da ɗaya wanda ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah shine man ba a sahalar wanda ya su siyo abu da sauƙi washtara sahalar kuma ya siyar da wannan abin da sauƙi Allah ya sa a mutum ya masa gafara sannan bayan wannan addu'a'u ba'da ta'al wal lafsi mutum ya addu'a bayan ya ci abinci ko sanya kaya an fahimta ne Allah ya kiyaye duk irin wa'annan abubuwan zaka ga yana daga cikin abin da ake sakaci da su inda wata matan da za ta buɗe kwanan abincin dama ta sa waƙar waƙa haka za ta buɗe abincin tana waƙa za ta fara fi tana waƙa za ta ci abincin za ta gama tana waƙa haka za ta kai shi ba ambatan Allah ga baki ɗaya manzon Allah ya ce man akala ta'ama duk mutumin da ya ci abinci sannan ya ce alhamdulillah alladhi at'amani hada godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan an fahimta yi sannan wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa ya azarta ni da wannan abincin ba tare da wata dabara ko wani karfi daga na ba gufira lahu ma taqaddama min zambi duk abin da ya gabata kafin wannan cin abincin Allah ya yafe miki in kika faɗi wannan sannan da ki fara cin abinci kuma abinci da kuke ci fa sababi ne na koshi amma ba shi yake kosar da mutum ba Allah ne yake kosarwa akwai mutanen da mun sani wallahi tallahi akwai wanda sai addafi rabin buhun shinkafa ya cinye kuma bai koshi ba saboda ba abinci wanda ke kosar da mutum Allah ne ke kosar da mutum shi yasa annabi Ibrahim ya ce a allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi yut'imuni wa yasqin wanda yake ciyar da ni ya shayar da ni an fahimta yayi akwai wani guri da na taba zuwa a yaɗin kwana biyu na dan zauna ina jiran wani sai wani ya zo da mashin dinsa bayan ya sha shayi da kwai guda hudu da rabin biredi sai aka kama musu aka ce waye zai iya cinye kiret din kwai a minti talatin soyayyen kwai kiret ɗaya a minti talatin yace wallahi zai iya aka ce to za a dinga soya guda hudu aka fara aji soya guda hudu kafin a gama soya wannan ya cinye wannan wallahi a minti ashirin da takwas ya cinye kiret ɗin kwai ɗaya ya ƙara da ruwa ya tashi ya gaba an fahimta a eh? yi saboda haka an mutum ya ta abinci in ya gama wannan addu'ar ya kamata ya faɗa <laughs> kin kusan in kece wata wannan aiki ya kama kiran lai alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa sannan idan mutum ya dauki tufafi ya sa shi ma aka zai faɗa zai ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha saw godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni wannan tufafin wa razaqani ya azarta ni da wannan tufafin min gaira aulin minni wala quwwa ba tare da wani dabara ko karfi daga gurina ba shi ma manzan Allah ya ce gufira lahu ma ta taqaddama min dhanbihi wa ma ta ta'akhkhara saboda haka yana da kyau wannan a kiyaye shi abu na talatin da uku da isa dan adam ya samu gafaran Allah akwai almusafahatu yin musafa bayan sallama idan an haɗu wanda dama sallama wannan abu ne sananne assalamu alaikum wa alaikum assalam shine matakin farko akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai wa maghfiratuhu duk ana yi manzon Allah ya faɗa ya ce ma min muslimain yaltaqiyani babu wani musulmi da za su haɗu mutum biyu fa ya ta safa hanisi musafa namiji da namiji ko mace da mace illa gufira ma qabal an yastariqa face kafin su raba hannuwansa haka sai Allah ya gafarta musu amma namiji da namiji ake yi da mace da wa da mace dukkan matar da ko ganta tana hannu da namiji to yar iska ce haka duk namijin da ko shi yana hannu da mace to wannan atin dan iska ne wallahi wannan ci gaban turawa ne na duniya ci gaban kuma mai haƙari biya wanda ba daidai ba yawa a ga namiji yana hannu da mata ba a shi yasa san da maza za su wa annabi baya haka yi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye hannunsa mai albarka aka samu mutum dubu ɗaya da ɗari biyar kowa ya zai ɗora hannunsa haka akan hannun manzon Allah har Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah wannan suka yi maka mubaya'a summa Allah mubaya'a li yadillahi fawqa aydihim akwai hannun Allah saman hannunsu da ya kira mata Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka idan mata suka zo za su yi maka mubaya'a sun dauka yadda maza suka yi haka za su wata mata tana zuro hannunta manzon Allah ce ya ga lalle alama ne na hannun mace sai yake mata inni la usafihu nisa ani ba na musafa da mata saboda haka ba a yi da wanda ko gan shi saboda ya yi karatun boko ya yi kaza ya yi kaza yana hannu da mata ko mace na hannu da maza to Allah ya kiyaye jiya nan na dauki wata yarinya na je wata makaranta zan bi zan bi matsalar ta injiya abin yake ina cikin makarantar kafin in fito sai ga wata mata da goyonta matar aure ce ba wata ɗaliba take ce mun kaganta na ce eh, ta ce wallahi in ka ga yadda take hannu da malamai abin su ya ba su mamaki malamai maza fa in an yi labari an yi labari sai a kashe ba nan sai a kai shi kuma da auren ta ba Allah ya kiyaye wannan lalacewa ne wallahi sannan sai suratu tabaraka shine na 34 karanta suratu tabaraka hadisi ya tabbata daga al-Imam Abu Hurairah Allah ya tsara masa yadda yace manzon Allah ya ce inna suratan min al-Qur'ani 30 aya akwai wata sura a cikin al-Qur'ani tana da ayoyi 30 shafa'at li rajulin ta yi ceto ga wani mutum hatta gufira lahu har sai da aka yi masa gafara wahiya suratu tabaraka ita ce suratu ne tabaraka ina fata an fahimta ita amma ana so idan kuka ba tilawa ba kawai kusan ma'anar abin da kuke karanta alal aqalli in za ka haddace suratu tabaraka to ko da qur'ani ne tarjaman Hausa na mala Abubakar ba muke dauka ki duba ma'anar aya. sanin ma'anan alkur'ani yakan taimaka ma mutum zuwa ga aiki ina fata an fahimta akan ki karanta bakin kawai ba san me kike karanta ba idan kin ce tabarakal ladhi bi yadihi almulku huwa ala kulli shay'in qadir ki san me kike karanta shine tabaraka wanda kasura khairuhu wa barakatuhu alhirinsa da albarkatunsa sun yawa shine tabarakal ladhi bi yadihi almulku wanda a hannunsa mallaka kowane irin abu yake wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda yana da iko akan kowane irin abu to sai ki san ma'anar ayoyin a haka sannan kuma sai ki ɗabbaƙa su daga duniyar karatu zuwa duniyar aiki wannan yana daga cikin dalilan da ke sa Allah madaukakin sarki ya mutum gafara abu na talatin da biyar na kaman ana nuna lokaci yi ko kuma na so a ce na kai karshe na kai har na arba'in da ainihin wato har na arba'in da ainihin wato shidan nan an fahimta ai an gani an fahimta ai na so in kai har na arba'in da ainihin wato shidan nan saboda haka ana nuna lokaci ya yi inda na karanta guda talatin da hudu wata rana in allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mana haɗuwa na karanto sauran kwaji da izinin allah saboda da haka dama munasaba ce ta aure akwai wani ɗan uwa ne da allah ya taimake shi zai yi aure zai fita daga cikin baƙar jam'iyya jam'iyyar marasa aure saboda haka shine ne ka wannan ainihin wato karatu an fahimta a yi saboda haka rayuwa duk yan mata ku ta addu'a Allah ya ba samari kuɗi su aure eh, rayuwa an ba aure ana shan wahala a don an yadda marasa aure sun fi shan wuya ban sani ba cikin maza dai haka abin yake ban sani ba cikin mata waya abin yake Allah ta'ala ya shirye da mu eh saboda haka abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ya taimana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suka taban hakuri ne wasu suka rubuto ta eh? wannan taban ne wasu suka ta a kan rashin kyakkyawan tsari da aka yan eh, uwa shi ne hajjabar musu eh? muna da tambayoyi kamar haka tambaya ta daya suna cewa assalamu alaikum malam wai shin da gaske ne idan saurayi yana neman yarinya duk abin da ya bata ko ya ba kannanta a cikin sadaki yake tana tambaya sa'annan kuma take tambaya shin idan ba a bashi yarinyar ba za a biya shi kuma an kibe shi wannan abu a kiyama Allah zai ji mai haƙi ba za a biya shi ba kuma a kiyama ba abin da zai faru saboda haka annabi ya ma hana ya ce mutum ne ya kyauta ya dawo kuma ya ce sai an ba shi abin da ya kyauta da shi kamar mutum ne ya amai kuma ya dawo ya lashe ama idan mutum ya amayo abinci dan Allah in ya dawo ya ƙara lashe abin da ya amai ba ya haramun ba daga lokacin da mutum ya aman abu wannan abin ya riga ya zama najasa a to haka an mutum ya riga ya dauki kyauta ya bayar shi yasa gurin matan da ake saka da Allah ya ce wa in arastu mustibdala zaujin makana zaujin? idan mutum yana da mace sai yana so zai je karo auren wata wa ataytum ihdahunna qintaran ka dauki qintar qintar din nan kudi ne mai bala'in yawan gaske Allah ya ce ka dauka ka ba ta kyauta to fala domin minhu shay'a to kada ka kuskura ka karbi wani abu a ciki sai Allah ya ce atakuzunahu buhutanan wa isman mubina mutum ya yi kyauta daga baya zai ce sai an ba shi abin da ya kyauta to wannan kuma zalunci ne mai girma allahumma sai in an samu matsala ɗaya mutum yana neman yarinya ana tafiya lami lafiya daga baya ya fahimci za ta kasta masa rashin mutunci to wannan ko da auren ce dama ɗayan uku ne shi yasa malamai suka buɗe babin hul'i in namiji ne yake bai mace ya fasa to wannan ba wata alaƙa tsakanin shi da shi kenan ya gaba Allah ya haɗa kowa da rabansa amma inda magana take tasowa ko a kotu idan ita ce ta ce ba ta san shi yanzu alƙali yana da iko ya amfani da waccan ka'idar ya ce to tun da ta ce ba ta san shi to shikenan zai nemo wata saita mai aure idan aka faɗi miliyan ɗaya da rabi wataƙila za ta haƙura wannan shine Allah ya shirye da mu akwai tambaya ne da sarki kuma ana da nuna ma lokaci yayi wannan tana ce assalamu alaikum shi malam ya halatta namiji ya sanya haƙorin maka amma na azurfa saboda ta ji malamai na cewa daga zoben azurfa ba a ji namiji sa komi na kwalliya a jikin shi ba a ah, wannan shine gaskiyar magana saboda haka wallahi a'lam ni ma ban sani ba <laughs> wannan tana ta malam don allah a tsara karatun ita rakatanin fajiri ana yin ta ne da fatiha ba tare da an karanta mata sura ba ko koyaya ake yin ta haka malaman malikiya suka bada suka ce ana karanta fatiha ne kawai saboda rashin tsawonta amma wasu malamai sun ce ana karanta ayoyi guda hudu idan mutum zai a raka'an farko zai iya karanta aya ɗaya cikin suratul baqara shine qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa isaqa wa yaquba wal asbabi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nusaddiqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sai kuma mutum ya karanta aya ta biyu a cikin suratul ali imran irin ta ita ma kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nusaddiqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sai kuma ko mutum ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ya hada da ainihin wato qul huwallahu wannan shine gayar abinda ake ainihin wato karanta ko kuma mutum ya yi ta fatiha kawai babu sura kamar yadda malaman malikiya suka faɗa wallahu a'lam akan wata ranar karshe tana tambaya a kan tasbihin da ta fada samar da tasbihin eh mun faɗa mun ce shi ne alhamdulillah Allahu akbar alhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah in kika je kika ƙara jin kasi ɗin karatu za ki ji yadda muka ainihin wato yi bayani wallahu a'lam to jama'a ya hakuri za mu tsaya da saboda lokaci muna mara barka da zuwa kuma muna mai shafa a kai da ne kishin da lafiya zan ba mara kuma ya zuwa da ma'aurata da sauran wanda suka shafi nan baki da wannan aure Allah ya sanya masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi wanda ba su samu ba kuma Allah ya ba su bayan kirki